Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita da biyu biyar. sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol sai kuma tasha alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so kan adireshin mu na voa hausa hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar uku ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha tara suna na Sarfi Lahashin Gubel tare da Aisha Ma'azu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai. Kasar filo ana sa ran cewa wasu uku daga cikin kwamitin majalisar wakilan Amurka da ke zaman binciken tsige shugaban Amurka Donald Trump za su yi zama cikin sirri da Court Volker. Manyan likitoci da yawa a Zimbabwe za su yi barazanar fara yajin aiki yau Alhamis in har gwamnatin kasar bata amince da bukatar kara musu albashi ba. sai kuma a yau alhamis ne shugaban amurka donald trump ya bayyana matakin da kungiyar cinikayyar kasashen duniya ta dauka akan sanya haraji akan wasu kayayyakin gamayyar kasashen turai to kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya fara ziyarar kwanaki uku a afirka ta kudu bayan wata gayyata da aka yi masa kyakkyawar fahimta kuma sun ka kalamai na yin da na sani da ba da haƙuri ba ma da Najeriya ba da dukkan sauran kasashen Afirka da abubuwan suka haka kuma za a ji cewa kungiyar alternative a jamhuriyar nijar ta fitar da wani rahoto game da halin da mutanen da rikicin boko haram ya shafa ke ciki don saboda yanzu a jihar difa sace mutane ya zama to a kowane lokaci ana yi ana kaiwa hari zuwa ga mutane sai kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta kawo mana a wannan la'asariya da kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke aiko mana idan lokaci ya bamu dama amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum barkamu da yammaci ga kuma labaran kamar yadda muka same su. ana sa ran jami'ai uku daga cikin kwamitocin majalisar wakilan amurka da suke binciken yiwuwar tsige shugaban amurka donald trump akan alakarsa da kasar ukraine za su gana cikin sirri yau alhamis da kurt volker tsohon jakadan amurka a ukraine da ya yi murabus a kwanan nan da alamu za su yi masa tambayoyi ne akan wata tattaunawa da trump ya yi da takwarar aikinsa shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ta hanyar talaho a watan yulin da ya gabata da matakan da volka ya dauka bayan wannan tattaunawar da kuma ayyukan lauyan trump rudy giuliani a game da zarge-zargen cewa trump ya hura wa zelensky wuta akan ya kaddamar da bincike akan tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden waɗannan zarge-zargen sun zo ne bayan da aka fidda bayanin korafin wani mai kwarmata bayanan sirri a makon jiya da suka ce a cewar wasu jami'an fadar white house trump ya kuma matsa ya matsawa a kan Zelensky ya gana da wasu mutane biyu da shugaban ya ambaci sunayensa a matsayin wakilansa a kan wannan batu inda ya ambaci Giuliani da babban attorney general dinsa William Barr. manyan likitoci da yawa a zimbabwe sun yi barazanar fara yajin aiki a yau alhamis in har gwamnatin kasar ba ta amince da bukatar kara musu albashi da inganta yanayin aiki ba likitocin za su bi sahun kananan likitocin kasar waɗanda suka fara yajin aiki tun daga ranar uku ga watan satumban da ya gabata duk akan dalilai ɗaya ana ta sakeyar marasa lafiya a asibitocin gwamnati a daidai lokacin da kasar da ke yankin kudancin nahiyar afirka ke fama da matsanancin tattalin arziki da karancin ma'aikata da kuma karancin kayayyakin aikin asibiti. a cewar hukumar kiwon lafiyar zimbabwe gwamnatin kasar ta dauki kimanin likitoci 1,550 da kuma kwararru aiki a asibitocin gwamnati don kula da mara lafiyar kasar da ke yankin kudancin afirka mai yawan mutane miliyan 14. a yau alhamis ne shugaban amurka donald trump ya bayyana matakin da kungiyar cinikayyar kasashen duniya ta dauka na ba amurka damar sanya haraji akan wasu kayayyakin kasashen tarayyar turai a matsayin mai da martani kan yadda ita kungiyar gamayyar kasashen turan ta cire tallafin da take baiwa kamfanin nan mai kirar jiragen sama na turai wata babbar nasara amurka ta sami nasarar ne daga kungiyar cinikayyar kasashen duniyar a kan tarayyar turai wadda tsohon shekaru wadda tsawon shekaru da yawa ba ta wa amurka ko kaɗan ta fannin harajin cinikayya da sanya shingayen cinikayya da kuma wasu abubuwan abinda trump ya rubuta kenan a shafinsa na twitter matakin wanda aka sanar a jiya laraba ya ba amurka damar sanya haraji akan kayayyakin kasashen tarayyar turai da darajar su ta kai dala biliyan 7.5 a ranar wanda zai fara aiki ranar 18 ga wannan wata na oktoba da ake ciki masararo kara ku sha'afa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc jami'an tsaron kasar iraki sun yi amfani da barkonon tsohuwa tare da harba harsashen gaske don wargaza masu zanga-zangar kin jinin gwamnati rana ta uku kenan da fara zanga-zangar a bagdad firaminista abdul wato adel abdul mahdi ya sanar da kafa kafa dokar hana fita a yau alhamis a kokarin da yake yi na shawo kan zanga-zangar a bagdad babban birnin kasar da ma sauran wurare a kasar tunda aka fara zanga-zangar a ranar talata da ta gabata barkewar rikici tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zangar ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane goma sha takwas ciki har da wani ɗan sanda ɗaruruwan mutane kuma sun jikkata baya ga harba harsashen gaske da barkwanin tsohuwa hukumomin yankin sun kuma yi amfani da feshin ruwa da wato harsashen roba don wargaza masu zanga-zangar da ƙashe kuma a can birnin hong kong hukumomi na duba yiwuwar ɗaukar matakin da zai haramta amfani da yin wato da yin amfani da abin rufe fuska a yunkurin da suke yi na hana mummunar zanga-zangar wato mummunar zanga-zangar kin jinin gwamnatin beijing da ta gurgunta harkokin yankin da aka hada da ke hada-hadar kudade tun daga watan yuni kafofin yada labaran yankin sun ce shugabar beijing kari lam da ke fuskantar tsake taka mai wuya za ta bayyana matakin dokar gobe juma'a bayan ta gama ganawa da majalisar zartaswar birnin dama daga cikin daga cikin masu zanga-zangar sun yi amfani da abin rufe fuska don kada a gane fuskokinsu za a sanya wannan mataki ne na haramta rufe fuska a wata dokar gaggawa wadda za ta kunshi matakin hana fita da kuma wasu matakan. babu shakka an yi wannan dokar ta gaggawa ne a matsayin mai da martani akan mummunar arangamar da aka yi tsakanin jami'an tsaron hong kong da masu zanga-zanga wato masu zanga-zangan 'yan rajin demokuraɗiyya da suka mamaye bukukuwan cika shekaru saba'in da kafa gwamnatin kwamusananci a china da aka yi shirya 'yan sandan kwantar da tarzoma sun yi ta harbawa masu zanga-zangar barkunan tsohuwa tare da fesa ruwa a kan 'yan zanga-zangar da ke dauke da lema waɗanda suka yi ta jefawa jami'an tsaro ƙananan bama-bamai da aka hada da sinadarin gas ku kuma sun sanya wuta a wasu wurare a birnin. Aisha Ma'azu kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara ziyarar kwanaki uku a ƙasar Afirka ta kudu domin duba hanyoyin da za a bunƙasa ma'amala da cinikayya da ma fannonin yaƙi da matsalolin tsaro da ƙasashen biyu ke fuskanta. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa ya zanta da kakaki a fadar gwamnatin Najeriya Malam Garba Shehu kan wannan ziyara. Na farko shi ne babbar ziyara ta shugaban Najeriya zuwa kasar Afirka ta kudu. Na biyu kuma babban taro na majalisar bunƙasa tattalin arziki tsakanin afirka ta kudu da najeriya wanda aka ɗaukaka shugabancinta ya tashi biya mataimakin shugaban ƙasa aka ɗaga shi ya zama shugabannin ƙasashen Na biyu su suke shugabantar wannan majalisa sai kuma abin da ba a rasa ba na neman kyautata dangantaka tsakanin musamman bayan abubuwan da suka biyo bayan fitina da aka samu a nan akan baki mazauna nan yan afirka mazauna afirka ta kudu da kuma ramukan gayya da mu ma a can najeriya kan kamfanoni da yan kasar afirka ta kudu kana ganin wannan ganawar da za a yi kamar za ta kawo ƙarshen kace na can da ya biyo bayan kyamatar baki da ake a ƙasar afirka ta kudu da ya kai wurin hallaka ko ƙona dukiyoyin waɗansu baƙi da kuma neman diya da aka ce hukumomi na najeriya za su gabatar wa afirka ta kudu domin warware matsalolin baki ɗaya. To, na farko dai zan ce maka don da sun ɗan yi jinkiri su a nan Afirka ta kudu wajen fahimtar illa da wannan suna za ta kawo kasar su yanzu ai da gani sun yi kyakkyawar fahimta. kuma maka kalamai na yin da na sani da ba da hakuri ba ma da Najeriya ba da dukkan sauran kasashen Afirka da abubuwan su farsuna kuma ba da jirgi da alkawuran su cewa ba za su sake lako sakaci irin wannan abu ya faru ba. Kuma da shugaba Muhammadu Buhari da shi shugaba Ramaphosa duka sun yi bayani akan wannan kuma sun yi an da wannan hare-hare da ake a nan Afirka ta kudu da kuma ita kanta ramakon zoya da ake a gida Najeriya. Zancen da ta kawo na ko na kawo ah, biyan biya to da zan ce an kai da wannan magana a iyayen ba ana ci gaba da tattaunawa. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fara gwamnati tarayyar Najeriya da ke tare da shugaban Muhammadu Buhari a ƙasar Afirka ta Kudu a ziyarar kwanaki uku da shugaban na Najeriya ya kai a can. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, nigeria. Enfant d'Afrique, tu n'as que trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. To gaida Umar Faruk Musa. A jamhuriyar Nijar kuma kungiyar Alternative ta fitar da rahoto game da halin da jama'a ke ciki a yankin difa sanadiyar rikicin Boko Haram inda rayukan bayan Allah ke salwanta yayin da satar mutane ke kara samun gindin zama duk da irin matakan da hukumomi ke cewa suna ɗauka. wakilin murya amurka a mai sulamun mana barma ya aiko mana da karin bayani makonni sama da uku kungiyar ta alternative espacitoyen ta shafe tana gudanar da bincike domin tantance zahirin halin da al'umma ke ciki a jihar difa yankin da ke fama da rikicin boko haram kamar yadda shugaban kungiyar musa cangari ke yi wa manema labarai karin bayani a game da abubuwan da wannan rahoto ya kunsa dukkan mutanen da muka yi magana da su yawanci abin da yake tada musu hankali shine rashin tsaro a inda suke don saboda yanzu a jihar difa sace mutane ya zama to a kowane lokaci ana yi shi ana kaiwa hari zuwa ga mutane a kididdigan ma da wadansu kungiyoyi suka yi an nuna cewa a yanzu a wannan shekarar da muke ciki 2019 yawan mutane wanda ana a ce su ne victim ya kai 523 a kwatanta da abin da aka yi baya kenan abin ya limka ma sau biyu karancin tallafi daga kungiyoyin agaji ya sa jama'ar da boko haram ta tilasta wa tserewa daga matsugunansu su rungumar wasu ayyukan da ke barazana ga muhalli in ji wannan rahoto kama daga mai nasarwa har zuwa gigime in an ga irin yawan itace wanda ake dacewa a ji a saida a samu abin da za a ci kenan wannan babban bala'i ne zuwa gaba sai dai jami'an gwamnatin da kungiyar ta alternative espacito ta gayyata sun yi nasam a wannan taro alhaji salisu amadu naso volley niger na cewa ba su zo haka ba musamman me yasa ba su zo ba tunda amma bara wallahi sun zo inda ya zamanto da sun zo wallahi na tabbata da an samu an canza kuma da an samu gyaran abun da gaugawa gwamnan jihar difa isa lamin da na tuntuɓa ta waya bai amsa kira ba yayin da a nan ya mai kakakin gwamnati zakariya abdurrahman da na tuntuɓa ya ce da ni yana cikin wani taro sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To a gaida Sallam wani barma har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu goma muke cewa karfe 11 da minti goma sha 14 na safe ga shirma na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki sunana Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan ciwon zuciya wanda ya zama kamar ruwan dare a cikin al'umma. Don a wasu lokutan akan haifi yara da matsala a zuciya, ciwo ne da ya zama ba babba ba yaro. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan zuciya Dr. Yahaya Adamu kuma mai kula da asibitin tarayya na kefi da ke jihar Nasarawa. Likita barka da warhaka. Yawwa, Ciwon zuciya abu ne wanda yake da faɗi ba wanda ya bari. daga yaro daga lokacin da aka haife shi har zuwa manya har tsaffi ba wanda aka rage a dai a ciwon zuciya gaba ɗaya sa saboda haka in ana duba ciwon zuciya mukan kafa shi gefe biyu ne akwai wanda muna kiran su congenital wato daga aihuwa an haifi mutum ne da shi sannan kuma akwai wanda muke ce da su acquired wanda ana nufin bayan aihuwa wani abu daga nan daga can ya haɗu ya kawo ko daga ainihin irin rayuwar da muke zama ko irin abincin da muke ci ko kuma wasu abubuwa da suke tare da mu a environment mu wato mazauninmu yana iya su haɗu sai su zo ma mutum da ciwon zuciya a wani lokacin zaka ga an haifi yaro sai a ce yana da rami a zuciya yaya rabe-raben ciwon yake eh to kamar wanda ake haifan yara da su suna da yawa amma a hausance so da yawa tunda ba a sanin bambancin sunayensu ba sai a ce rami a zuciya to amma shi rami a zuciya da ake maganin nan suna nan da yawa akwai wanda ba ainihin cikin zuciyan suke ba sai an nan fita zuciya kaɗan sai gashi an samu rami ya haɗa ainihin jijiya da ke zaga da jini a jiki da kuma wanda yake kai jini cikin huhu wanda yake kafin a haifi mutum zuciya baya aiki huhu baya aiki saboda haka injini ya taso kwarorowa ta cibiyar yaro tun da ta gudun da suke haduwa da mamansu injini ya zagayo daga wurin ya riga ya samu oxygen wato lafiyayyar iska kenan sai wuce ba sai ya shiga huhu ba saboda bai da amfani a lokacin daga zuciya matse sai fita sai bi ta wannan ramin sai ya haɗu da wanda yake zagaya da jini a jiki amma bayan aka haifi yaro nan da daga yayin numfashin farkon nan da ya kukan nan sai ga ainihin pressure da cikin huhu sai ya faɗi sai iska ya fara aminan jini ya fara tafiya ainihin cikin huhu sai shi ainihin wannan link din sai ya toshe to amma a cikin irin wannan yaran wanda ba su da yawa sai ka ga nasu ya ki tushewa din to sai zama damuwa a maimakon a wannan lokacin jinin ya tashi daga zuciya ya bi wannan jijiyan mai kai huhu ya ratsa ya je kai na zagaya jiki yanzu ainihin karfin jijiya mai yawo da jini na jiki ya fi karfin wanda mai zuwa huhu saboda haka jinin maimako ya je ta gaba yanzu sai fara dawowa baya kuma zai zo da karfi ne sosai ba irin na karfin jijiya mai kai jinin huhu ba to shi irin wannan ba an riga an sauri an daure shi ba sai ka ga zuwa wani lokaci sai kashe ma huhun mutum da zuciyar gaba daya wanda in ba dai za a sake huhu da zuciya ba kaga kuma daga ina za a samu to sai ga ya zama sanadiya a gurin mutuwan yaro bayan ya dan girma so ɗayan kenan kawai to kaga wannan ma a waje ne wannan bai da wahala ko a nan asibiti ma muna ya mu daure shi mu gyara mun wani ma kwanan baya a nan gurin so ba abu ne wanda sai an je wani guri mai nisa ba to sai kuma ainihin cikin zuciya zuciya kuma yana da kamar gida hudu ne akwai biyu na sama akwai biyu ta kasa ta sama ɗin muna kiransu. atria wani ɗaya ana kiran shi atrium ko right atrium ko left atrium sai kuma na kasa muna kiran su ventricles ko left ventricle ko right ventricle wato ventricle ta dama ko ventricle ta hagu inda ainihin Allah ya yi abansa bai kamata jinin da yake ta dama ya shiga ta hagu ba ko a saman ne ko a kasa kowa na da hanyar da yake bi sai ya kasance a gurin wasu yaran maraba da ya raba ta hagu da dama ko a na saman sai ya kasance yana da rami ko ta kasa shi ko ta saman shi sai ya kasance jini na tasowa daga hagu ya tsallake ke zuwa dama kuma me yasa ainihin rabewan yana da amfani shine duk jinin da ke gefen hagu lafiyayyen jini ne ya riga ya tace an riga an sa sabon iska wanda is ready ya zagaya wanda ke dama shine wanda jiki ya riga ya gama da abin da zai zaba a ciki an dawo da su kamar jini mai dattin ne shi zai zo ne sai ya koma huhu an tattace an yi komai sai ya sake komawa zagayawa sai ya kasance yanzu akwai rami so mai kyau da ya taso daga hagu sai tsallako ya zo dama to kin ga za a samu dan damuwa wani lokaci so irin wannan shi yasa yake zama ma wasu damuwa in ta sama ne sai mu ce ainihin abin da ya raba tun da muke atrium na sunansu abu mai maraba din na sama muna kin shi inter interatrial septum wato maraban septum abin nan maraban atrium din kenan guda biyu ta kasa kuma mai raba su kuma muna kin shi interventricular septum tun na ga an sunan su ventricles interventricular septum so shi ma yana iya samun ramuka ko ta sama ko ta kasa ko ainihin cikin gefen shi mai tsoka ko kowane gefe a nan gurin yana iya samun rami kuma ya samu rami za a ga jini na tafiya yana tsallakowa gefen da bai kamata ya tsallako ba to these are simple ones ma kenan akwai complex ones wanda ainihin kamar jijiyar da ya kamata ya ɗauki jini ya fitar daga rami right ventricle ya je ya zauna a tsakiya yana karban jini daga hagu da dama ko kuma wanda ya kamata ya dauka daga left ventricle ya zauna a tsakiya yana karban hagu da dama ko kuma ya zama ya dode jini bai iya fita inda ya kamata ya je huhu ko kuma ya je zagaya jiki so akwai isu wani lokaci ya hadu complexity iri iri wannan da wannan da wannan ya hadu a ji a yaro guda ko dai wani yaro kuma ya zo da guda daya tal ko makamantansu so irin wanda yake zuwa da guda daya mu ce simple wanda kuma ya hahada barkatai mu ce complex so in ya samu irin wannan hade-haden a wanda kuma za a ga cewa jinin da ya kamata ya zama mai iskan tacecen kawai abin shi sai ya kasance yana samun wannan wanda bayi da abin nan kuma sai koma yana zagaya da ciki sai dawo wato jinin da ya riga gama zagaya da ciki bai riga je huhu ya sami tacecen iska ya zama fresh ba ya kara dawowa yana koma jiki a yanda ya dawo to sai ga irin wannan yaran sun zama bulu in dai yaro mai haske ne za ga fatan shi na dawa bulu ko kuma a duba leba daga lebi ya yi wani bulu bulu hakan nan to duk irin su za ga ba za su iya wani abin kirki ba sun dan abu kaza sun gaji tun ma suna karamin wani lokaci gurin shan nono na damuwa ya dan sha nono kaɗan ina sa ga yana haƙi ba iya jan nono da sauransu shin a yara kawai ake samun wannan matsala ko kuma manya masu su ma ana samun irin wannan matsaloli eh to kamar waɗanda nasu bai tsanani ba a cikin na wani ya zai farawa daga yaro ya wuce da shi har ya girma da shi shi ma still is congenital don an haife shi da shi amma don bai tsanani ba har ya samu ya girma ya kawo babba yana tare da ciwon amma bayan haka wani dama ba haife shi da damuwan zuciya ba son da ya tashi girma kila ya samu hawan jini ciwon hawan jini yana iya kawo wa damuwan zuciya don zuciya tun yana kumburi har ya zai kara faɗi sai sake kaga one of the problem ko kuma a'a mutum ya tashi yana shan taba gashi da baya motsa jiki yana son zaman guri daya ga son cin kitse ko ina nan da can ya tattara su ba ga nan sai gashi ainihin jijiyoyin da suke zagaya da jini a zuciya sai su dodi irin shi yake zuwa da heart attack da makamancinsu duk shi ma is part of the problem ko kuma ya samu ainihin wato kamar da nace miki ainihin cikin zuciya yana da gida kamar hudu ta sama da kasa ko mm. akwai hagu kuma da dama to a kowane gefe tsakanin na sama da na kasa kamar yadda na gaya muke hagu da dama bai kamata su haɗu ba amma sama da kasa suna haɗuwa to tsakanin sama da kasa akwai abin da muke kiran su valves kamar kofa ce amma tana budewa ta gefe ɗaya ne kawai in dai yana da kyau in ta samu damuwa to sai ta fara tafiya kowane gefe yana iya bude ta ta ciki ta kasa ko ya bude ta sama wanda bai kamata ba wani lokaci sai a nan environment ɗinmu commonest abin nan cause da yake zuwa da irin wannan abun shine abin da muke kiran shi rheumatic heart disease wanda yakan fara a wani lokaci kamar so truth so in mutum ya kamu da wannan so truth ba a yi proper treatment ba a lokacin akwai ainihin kamannu na ainihin kamar tissues da suke wannan throat din da wanda yake cikin zuciya sai ka ga ainihin shi jiki ya tashi zai kare kansa ne ya nemi abin da muke kiran su immune antibody sai samu antibodies wanda za su fightin wayannan germs din wato sojojin da suke yaki da kwayoyin cuta a jiki kenan eh su sun zo ne don kamannin ainihin kwayoyin wannan bacteria da abin da ke zuciya shi yayi ne don ya yaki kwayoyin cuta sai kuma saboda kamannu ainihin wannan abubuwan da aka fomin su je su yaƙi sai su harbi zuciya su harbi ainihin shi wannan abu da aka yi saboda shi to kuma wanda suka fi tsanani shine gurin wannan bas din to sai ya kasance an duk gaba ɗaya wannan bas din sun lallace to in suka lallace wani lokaci ya matse ko kuma ya buɗe kowane ɗaya in ya faru ba daɗi to sai ka ga shi ma wannan in ya ci gaba sai ga ainihin za a samu fulin ta baya kenan sai zamu yana affecting huhu ko kuma ya zo ta baya in ta da gefen dama ne sai ga kafa na kokumburi da makamantansu in kuma ta hagu ne ya zama mutum ya kwanta in yana bacci ya je kamar shaƙe shi numfashi ya gagara sai ya tashi ya ta wahala to irin wa'annan karshe in ainihin bai tsanani ba ana iya gyara shi wannan kofa din muna kiran shi valvuloplasty wato gyaran wannan valve ko kuma a sake shi gaba daya which is replacement kaga duk irin wannan suna iya tasowa to likita daga jikin wani ake cirewa a sam kamar yadda ake yin na huhu ko kuma yaya ake ake sake shi eh shi sakewan iri biyu ne akwai wanda muke using tissue valve valve din ana yi samun shi ne daga daga saniya ko daga alade ko kuma daga mutum ana iya fabricating daga cikin wa'annan uku a samo shi ana iya samun na jikin mutum ko kuma ayi na jikin alade ko kuma jikin saniya ake hada kowannen su ana iya samu to shine tissue valve tunda ainihin daga eh, tsoka ne za a ce ko to sannan that is one side of it the other one kuma inda ake samu abu da za a yi replacement da shi shine za a samu abu da muke kiran shi mechanical valve shi mechanical valve kuma is fabricated from special metals ake samun su wanda baya tsatsa kuma ba abu ne wanda yana da sauri yana da yawan juriya ga bugu nan da sama da kasa it's a very perfect thing a lasting rayuwar mutum gaba ɗaya shi ruwan nan ba sai yana da wahala a ce ma ana sakewa the only problem da shi wannan yake da shi shi wannan na karfe din nan saboda shi karfe ne injin ya taba yana iya sa shi ya daskare to injin ya daskare kuma masifa ne saboda haka mutum aka sa mishi irin wannan to ya dinga shan wani magani kenan muna kiran shi warfarin din ya sa jinin ya kasance yana ruwa ruwa har tsawon rayuwarsa kar a zo a samu irin wannan daskarewan ya faru amma in aka sa ma mutum shi tissue valve ba sai ya sha wannan maganin ba but shi kuma damuwansa shine bai da kwayarin da zai daɗe irin na ainihin na wancan mai karfan amma sau da yawa mu a nan a can tura sun mafi yawa kafin su zo da masu ciwon wannan bal sa ga mutum ya manyanta da jan shekara saba'in sittin saba'in tamanin suke zuwa kafin a sa musu sun haka sa ana tsammanin kafin ma abun ya lallace dama ya riga kai kusan shekarunsa na rayuwa amma in ba haka ba sun samu damuwa ana iya dawa a canza tunda suna da kuɗin a kasa amma mu mutanen mu duk da cewa yaran masu zuwa wanda ake sa musu wannan suna da kananan shekaru bai wuce mutum na 20 30 40 ba to sai ga shi kuma ba kuɗin in ka je ka sa musu wannan ga yana da saurin lallacewa kuma ya lallace bas da kudin da za su da operation na biyu don na farko ma ya aka yi tukun an dinga yawo da kokumbara nan da can da can <laughs> kabu aka samu kudi aka yi na farko to ka zo ya lallace kuma ka ce me za a sake kaga akwai babban aiki masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka lokaci ya yi halinsa duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako inda muka yi magana akan ciwon zuciya sai ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr yahaya adamu sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya To madalla gaida hawa Umar. To jama'a sai a mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku ra'ayoyinku da ku aiko mana ta imel ba. kafin nan ga mu shirin ga aisha ma'azza da mana da labarai amma wannan karan a takaici. ana sa ran jami'ai uku daga cikin kwamitocin majalisar wakilan amurka da suke binciken yiwuwar tsige shugaban amurka donald trump akan alakarsa da kasar ukraine za su gana cikin sirri yau alhamis da kurt volker tsohon jakadan amurka a ukraine da ya yi murabus kwanan nan da alamu za su yi masa tambayoyi ne akan wata tattaunawa da trump ya yi da takwarar aikinsa shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ta hanyar talaho a watan yulin da ya gabata manyan likitoci da yawa a zimbabwe sun yi barazanar fara yajin aiki a yau alhamis in har gwamnatin kasar bata amince da bukatar kara musu albashi da inganta yanayin aiki ba likitocin za su bi sahun kananan likitocin kasar waɗanda suka fara yajin aiki tun daga ranar uku ga watan satumban da ya gabata duk akan dalilai ɗaya ana ta sakeyar marasa lafiya a asibitocin gwamnati a daidai lokacin da kasar da ke yankin kudancin nahiyar afirka ke fama da matsatsin tattalin arziki da karancin ma'aikata da kuma karancin kayayyakin aikin asibiti. A yau Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana matakin da kungiyar cinikayyar kasashen duniya ta ɗauka na ba Amurka damar sanya haraji akan wasu kayayyakin kasashen tarayyar turai a matsayin mai da martani kan yadda kasashen turan ta cire tallafin da ke baiwa kamfanin nan mai kirar jiragen sama na turai wata babbar nasara. To madalla a gaishe ki masu sauraro anan maka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kada ku manta za ku iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu amadadin Aisha Ma'azu da ta na gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Dan Crawford. Ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa sai an jima dare mun sake haduwa amma kafin nan ga Yusuf da Abdulaziz dauke da shirin yau da gobe shirin matasa.